Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Menene duniya mine menene dadin duniya Ta wannan daman ya ba wa mata a najeriya dama na duk wani abu da ya shafi shugabanci mulki eh, hukunci da kuma shawarori a ce a dama da mata wannan dai ya nuna cewa maza ba sa tausaya ma mata to me zai hana mata su shiga jam'iyyun siyasun nan kuma su kowane jam'iyya su shiga da yawa Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ya rage saura makonni hudu a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya a Najeriya makonni biyu bayan nan a gudanar da na gwamnoni da majalisun jihohi. Sai dai duk ƙoƙarin da mata suka yi na ganin wannan karo ba a bar su a baya ba, haƙar su bata cimma ruwa ba, kasancewa ba su samu wakilcin da suke nema ba. batun da za mu fara nazarta kenan a wannan makon ashirin domin iyali. Bakin da wakiliyarmu Zainab Babaji ta gayyata domin neman mafita sun hada da. Hajiya Binta Musa ne ce shugaban Interfaith Mediation Center Plateau State Charter. Ambassador Roda Godwill Jahota ni ce shugaban matan Krista a jihar Plateau. Dokas Lankat Yusuf ni ce shugaban Opta mai sauka a Plateau State. Sunana ambassador ridwan jumat imam ni malamin makaranta ne ni principal ne na sani mikaela da ke comprehensive college da ke cikin garin jos kuma malami ne karkashin kungiyar jama'atu nasrul islam ni ne mai gabatar da shiri na musulunci ke kira. Masu sauraro waɗanda za mu tattauna da su a wannan dandalin namu kenan kuma maudu'in da za mu tattauna shine tasirin shiga mata harkokin siyasa. Hajiya Binta barin fara da ke da yake na san kina gwagwarmaya yaya kike ganin a shigan mata harkokin siyasa musamman a Najeriya? Ba na siyasa sai dai yana shiga harkokin da ya danganci waye kai da kuma fitowa mutane ne da su bayanai da zai ba su dama su san daman su a cikin gwagwarmayan zaben shugabanni a kan maganan mata da gender equality wanda musamman tana da bill ɗinta wanda aka ascending ɗinta a 2006 especially wanda aka kira shi 35 affirmative to shi 35 affirmative ɗin nan Nigeria a matsayin tana ta ta zama ita ta ɗaya daga cikin nation ne wanda take cikin ƙungiyar duniya na United Nation. To akan haka duk wani dokoki da wani kundi da aka yi magana akan neman dama na abawa mata matsayi a duniya to ya zama kenan tunda Nigeria is signatory to it that is tana da sa hannu to Nigeria da matansu tana cikin wannan daman. To ita wannan daman ya ba wa mata a najeriya dama na duk wani abu da ya shafi shugabanci mulki eh, hukunci da kuma shawarori a ce a dama da mata matan nan eh, ba lallai sai daga federal level kawai ba a mun san cewa shi power ko kowane ma shugabanci yana fitowa daga cikin party ne in ya fito daga cikin party sai ya zama ko councilor ne ko chairman ne ko ko governor ne ko members house of reps ko senator ne ko president mun riga mun san dai duka leadership dai yana fitowa daga party to mata an ce a cikin wannan kundin mata a dama da su saboda su zama suna cikin hukunci da kuma ba da shawara in muka duba zan yi magana da certain authority na statistics na national population kidanya na, na duniya na, na, Najeriya da ake shi bayan kowane shekara goma goma duk da ce mun dan samu dan tuntube a hanya amma duk da haka a 2022 that is 2022 data eh muna da mata 105 million 93,075 shine population din mata ba implication in kin duba mata su ne 49 percent su ne kashi arba'in da tara na population in Najeriya idan ko wannan shine matsayin mata ai sai mu duba mu gani lallai mu ne muka fi yawa to idan ko mu ne muka fi yawa to ya kamata a ce mun fi rinjaya idan kuma mun fi rinjaya ya kamata a ce kuma duk abin da za a yi a sa da mu in aka sa da mu kuma ya zama muna da wani kaso wanda zai zama ya yi magana akan haƙƙin mata da kuma damansu to bari za mu dawo gare ki madam roda jahota akwai bayanan da ke cewa kamar yadda ta fara mana bayani cewa a wato mata su suka fi yawa kuma a wannan karo zaben da za a yi a shekaran nan akwai mata da suka fito da dama kusan za a ce wannan karon ne mata suka fito da dama domin takarar siyasa waɗansu sun samu sun tsallake primaries wato mataki na farko waɗansu kuma an watsar da su a kotu waɗansu kuma ma tun daga ƙasa ma an watsar da su me za ki ce game da a yadda mata sun fito amma wani lokaci sai mu ga har yanzu matan da ba su kai matakin da ya kamata su kai ba a Najeriya. Wannan dai ya nuna cewa maza ba sa tausaya ma mata domin ya kamata a ce ko in mata ta wurin zancen kuɗi domin mun ji wa'yansu fati su sun rage ma mata kamar kuɗin karɓin fom sun ɗaga masu kafa domin mata su samu su saya don dama muna kuka cewa mu bamu da kuɗi bamu da wanda zai taimake mu to mun gande sun yi ƙoƙari sun ɗaga kafa to abin da ya sa na ce maza ba su da tausayi da duk da wannan ɗagan kafan da aka ɗaga ma mata maza maimakon su taru su ce to tunda an ɗan ɗaga ma mata kafa bari su ma su duba su gani in dai ana neman mutum takwas ne bari mu ba ma mata zarafi uku su su karba hudu amma mun gamma sun taru sun mamaye komai domin kar mata ma su samu matan da kika amma mazan na cewa wani lokaci ai ba wai sai an ba ku ba ku ya kamata ku nema kuma in ya in kun cancanta ya kamata a ce kun karbi kujerar na ya kullum sai ku je wai maza ne suke danne ku maza suna danne mu domin su sun fi mu shiga da fita su shiga nan su je nan wani lokaci ma su sa abin da ma mu mata ba za mu iya mu kai wurin ba abin da ya sa muke faɗa kenan cewa suna mana danniya idan in aka ce wai equality yanzu kin ga kamar an an ce wai ku je ku yi kallo a can to ya kamata in sayin wanda bai kai ba za a ajiye mashi wani abu domin sayin shi ya kai daidai da wancan to maza ba su yi mana haka ba ba su taimaka mana ba tun da dai sun ce ko littafi ma ya ce mu we are weaker vessels to ya kamata tun da sun san cewa mu we are weak a kowane littafi sai su zo su taimaka mana su ce to ke ga yanda za mu sa ki tashi daga nan mata suna kokari amma maza kuma in ko aka ce wai a gudu maza ai za su fi mu gudu amma in kana gudu sai ka juya ka ɗan kama hannu wanda za ku gudu tare an ce mu gudu tare mu sira tare maza serewa suke yi su bar mata a baya shi yasa muka ce ba sa jin tausayin mu amma kuma akwai mata wanda su ma maganan gaskiya ba su da adalci. Za mu dawo kan wannan. Bari mu tambayi namiji tilo da ke cikinmu. Kamar yadda ita madaro da ta yi magana maza sun mamaye sun yi babakere kuna mazan nan me yasa har yanzu ba ku ba mata zarafin da su ma a ce za su samu kaso na yadda ya kamata a cikin harkokin siyasa ba. Da farko dai kamar yadda kika sani ni ba ɗan siyasa ba ne. amma ina sauraron abin da yake tafiya a siyasance a kasa kuma ina bibiya kamar yadda tsarin kundin tsarin mulkin kasa take ta baya wa kowane ɗan najeriya dama ta shiga jam'iyyar siyasa to ni ina tunanin cewa tun da ajiya ta ba da lissafi cewa mata yawan su a Najeriya sun ɗauki kashi 49 cikin 100 kun ga wannan ba karamin yawa ba ne maza suna da kashi 51 kenan to me zai hana mata su shiga jam'iyyun siyasun nan kuma su kasance kowane jam'iyya su shiga da yawa Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji dalilan da bakin namu ke ganin suke sa maza kin ba mata damar tsayawa takara. Kafin nan a madadin bakin namu Hajiya Binta Musa shugabar kungiyar haɗin kan mabiya addinai daban-daban reshen jihar Plateau da ambasada Roda Godul Jahota, shugabar matan Krista a jihar Plateau sai kuma Dokas Lenkati shugabar kungiyar gamayyar ma'aikatan gwamnatin jihar Plateau mai barin gado da kuma ambasado Ridwan Jimat Imam malami ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu Nasirar Islam. Sai wakiliyarmu Zainab Babaji da ta jagoranci tattaunawa da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi don su muke ashe mu maza ba